نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 21 ga watan zulkada jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 19 ga watan biyar shekara ta 2025 wannan shine karatunmu na na 40 daidai ko? na muka tsaya sun makala ta'ala malam ya ce sa'ad nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa maka na lakuma an todo rasulallah wala an tanke hu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allah azima Allah ta'ala ya ce وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله bai kasance gare ku ku cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu kuma bai dace ku auri matan shi ba min badihi daga bayan shi abadan har abada inna zalikum lalle wannan kudin wannan abin da za ku aikatawa da cutar da manzon Allah wa wurin matan shi kana zalika kana inda Allah azima ya kasance abu ne mai girma wurin Allah thumma zakara rafa aljunah sannan Allah ya fadi dauke laifi an azwajihi dangane da matan shi bi taklimihin a cikin yi musu magana cewa babu laifi a yi musu magana abawunna iyayensu wa abna'ahunna da kuma 'ya'yansu wa dukhulahum alayhinna da kuma shigar su wurin su balayi iyayen su masu magana da yayan su kuma balayi iyayen su su shigo wurin su wa khalwatuhunna bihinna da kuma ainihi ko wa khalwatihinna bihinna da kuma kadaita su da su yayan su suna iya kadaita da su sa'annan ba iyayen suna iya kadaita da su la junaha alayhinna آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله ثم عقب ذلك sannan Allah subhanahu wataala ya biyo bayan wannan bima huwa haqqun da abin da yake haƙƙi ne min huquqihil akida daga cikin haƙoƙin shi masu ƙarfi ala ummati ga al'ummarsa wa huwa amruhum shine umarnin su bi salatihim alayhi da salatin su ga manzon Allah alayhi salatu wassalam wa salamihim da kuma sallama su gare shi mustaftihan dalika al-amra Allah yana mai fara wannan al'amarin bi ikhbarihi da bada labarin shi bi annahu saboda cewa lalle shi huwa wa mala'ikatuhu shi da mala'ikunsa yusalluna alaihi suna yin salati ga annabi alaihi salatu wassalam fasala sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ayi sifatin yu'adduna hadha al-haqqa a bisa wace irin siffa ce za su ba da wannan haƙƙin ma'ana yayari za su yin salati ga annabi suka yi ladabi da biyayya suna so annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su saboda mi saboda mafi alherin koyarwa ita ce koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan basu iya ba amma suna so tunda Allah ne yace ayi to yaya ne za a yi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu allahumma salli ala muhammad ku ce Allah kai salati ga annabi muhammad wa ala ali muhammad kuma kai salati ga iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu ala ali kenan yin salati ga iyalan annabi alaihi salatu wasalam iya min tamami salati alaihi wa tawabiha yana daga cikin cikar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin abubuwan da suke biyo salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wana suna biyo bayan an yi wa annabi alaihi salatu wasalam salati li'anna zalika domin wannan mimma taqarru bihi aynuhu yana daga cikin abin da ke sa idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su haske bana manzo Allah ya farin ciki ya ji dadi yana daga cikin abin da yake sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin farin ciki da jin dadi wa yaziduhu Allah bihi sharafan wa ulwa kuma yana daga cikin abin da ke kara wa annabi sallallahu alaihi wasallama daukaka da matsayi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima Allah ya kara dadin tsira da aminci gare shi da kuma iyalan shi wa amma man qala to amma wanda yace innahumul atqiya'u min ummatihi lalle alim nabi alaihi salatu wassalam sune masu tsoron Allah daga cikin al'ummar shi wa hum awliya'u to waɗannan su ne waliyan shi wa man kana minhum min aqribaihi wanda ya kasance daga cikin su daga cikin dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa huwa min awliyai to yana daga cikin masoyan annabi akwai bambanci tsakanin awliya'u da alu wa man lam yakun minhum kuma wanda bai kasance daga cikin wato makusantan shi ba min akribaihi fahum min awliyaihi to su suna daga cikin masoyan shi la min alihi ba daga cikin iyalan shi ba masoya daban iyali daban wa qad yakunu ar-rajulu min alihi wa awliyaihi mutun yana ya kasancewa daga cikin wato iyalin shi kuma ya kasance daga cikin me waliyansa wanda yake mai imani ne dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan wannan iyali ne kuma menene waliyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kali baiti kaman mutan gidan shi wal mu'minina bihi kaman masu imani da shi bin aqaribihi daga cikin dangin shi yan uwan shi muna ganewa ko wala yakunu min alihi wala min awliyaihi bai kasancewa daga cikin iyalan shi ko bai kasancewa daga cikin masoyin shi wa qad yakunu min awliya'i kuma yana iya kasancewa daga cikin wato waliyan shi wa in lam yakun min alihi ko da bai kasance daga cikin iyalan nashi ba ka khulafa'ihi fi ummatihi kamar khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa adda'ina ila sunnatihi masu kira zuwa ga sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam azzabina anhu masu kare ma addinin musulunci wato sharri da cutarwa da bala'i da makircin da ake kulla ma addini annasirina lidinihi masu taimako ga addinin shi wa in lam yakun min aqaribihi ko da kan mutum bai kasance daga cikin dangin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to amma dai yana daga cikin masoyan annabi alaihi salatu wassalam masoya daban iyalai daban wa tabata fi sahih kuma ya tabbata a cikin sahih bukhari anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace inna ala abi fulani lalle iyalin gidan wani laisu bi auliya'i waɗannan ba masoyana ba ne ana ba waliyana ba ne inna auliya'i almuttaquna ko in awliya'i almuttaquna lalle ko kuma babu waɗanda suke waliyena masoyana illa almuttaquna ko almuttaquna sune masu tsoron Allah aina kanu duk inda suka kasance wa man kanu kuma ko suwa ne ne suka kasance to kaga na ana bayanin ana bayanin masoya ne ba ana bayanin iyali ba iyali daban masoya daban wa ghaliqa babu ruwati sashen marwaita su yi kuskure ya da hadisi a cikin wannan hadisin wa qala yace inna ala abi bayad lalle iyalan abi bayad muna ganewa ko yawa me make inna ala abi fulan da yazo shi sai ya samu fulan wurin fulan din babu komai an goge sai tunanin bayagu ko kuma ya ga an rubuta bayagu marubutan rubutun hannu idan suna rubutu suka zo wurin wani abu wanda ba san menene ba sai su rubuta bayab kalmar bayab ma'ana wurin fari ne suna nuna ma wurin kango ne babu komi wurin daidai wannan wurin da za a sa wannan kalmar to sai su rubuta bayab albazu shine fari ko da takarda fara sun su ce ma farin wuri ne kawai babu komi to shi da yazo ga rubuta bayab din sai tunanin su bayab din al suni al bayab din sai ruwaito da inna ala abi bayab kuna ganewa wallazi gharra hada abinda ya rudu wannan anna fi sahih lalle a cikin sahih ya zo cewa inna ala abi laisu bi auliya'i lalle iyalan baban ba a faɗi kowane ne ba ba masoyana ba ne wa akhla bayaban sai ya bar fari kawai haka nan ba rubutu wurin baina abi wa baina laisu tsakanin abi da kuma laisu wa a babun nusakh sai waɗansu marubuta suka zo wa banna فكتب سيربط على ذلك الموضع akan wannan wurin sai rubuta bayab kamar yadda na faɗi sai tunanin bayab din wata kalma ce wasu iyali ne ake ce ma'ala bayab yani annahu kaza waqa yana nufin haka yazo waja akhar sai wani yazo wa banna anna bayaba sai tunanin cewa bayab din nan هو المضاف إليه شين مضاف إليه نا أبي وقال أبي بياض سيتي إن آل أبي بياض ولا يعرف بالعرب أبو بياض شكل الله ربا قوبا سنوة قبيلة وداكي تما أبو بياض وباب إيجي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك شما من ذال بيقيا هكذا وإنما سمى قبيلة كبيرة من ذال يا أمبتي قبيلة ببا min qabail quraish daga cikin kabilun quraishawa was-sawabu liman qara'aha abinda ya dace ga wanda ya karanta ta fi tilkan nusakh a cikin wadancan kwafa-kwafan da aka rubuta na yanayin littafin sai an ya qara'a ya karanta ta inna ala abi bayad bi dhammi ad min bayad labi jarriha ya karanta ta da abi bayad da dhammi ad inna ala abi bayabun mun gane ko min bayabun la bi jarriha ba da jarrata ba domin kace inna ala abi bayabin ta nuna cewa baban bayab amma kace inna ala abi sai kace bayabun lalle iyalin baban sai kace wurin kango ne kawai in kace bayabun kace kango ne wurin ba rubutun komi ba kalmar komi wurin amma da kayan jarra to ka raba shi zuwa ga abi kamar tare suka alhali ko ba tare suka ba wal ma'ana abinda yake nihi wa samma bayabun a wurin akwai mi akwai yawa ba abinda aka rubuta wurin abinda kake nufi kenan au kuna bayabun ko kuma kana cewa a nan wurin ba rubutun komi amma da kayi kasara kai wasali kasa to kana nuna cewa wata kabila ce da ake ce ma'ana abi bayabun muna ganewa ko wannan ga wanda ya doki asalin littafin sahih bukhari yana karantawa kenan sai ya ga wannan to abin da ya kamata ya ce inna ala abi bayabun in ka zo wurin sai kai bamma kuma a larabci babu ba ba a cewa abu kuma a ce bayagun da larabci ba wannan sai dai bayagun to ko tunda ba kabila bace me ya kamata a yi sai a yi bamma kawai kana nuna cewa ba kabila bace wurin kango ne babu komai wurin kawai mun gane ko wa yadiwa zamanin yace abin da ya kama da wannan ma waqa fi kitabi muslim abin da ya faru a cikin littafin sahih muslim ya hadisi jabir ne tawil a cikin hadisin jabir hadisi mai tsawo wa nahnu yawmal qiyamah kuma mu ranan alkiyama ai fauka kaza muna saman kaza undur wadi alfab la ma'ana laha huna aslan wadannan lafuzza din fauka kaza undur wato malai yace ba su da wata ma'ana kwata kwata a nan gurin da ma ka fasara su ba za su yi ba ba za su ba da ma'ana ta kwarai ba ba za su ba da ma'anar hadisin da ya zo wa nanu yawmal qiyamati ba wa inna ma hiya min takhliqin nusakh a ita ta bari ne daga ainihi cakudawan marubuta an-nusakh sune marubuta ka san mutanen da shekara dubu da suka wuce baya to abinda ake yi har zuwa zamanin sahabbai ƙarshen zamanin sahabai da farkon zamanin tabi'ai da tsakiya hasawa lokacin da duniya ta ci gaba duk littattafan da ka gani da hannu ake rubuta su kaga mutum da daki daki kamar girman masallacin nan ya cika shi duk ya rubuce ya yi littattafai ga sunan goma goma sun cika mai daki nan na saidawa ne duk shi yake rubuta su ba ya da aiki sai rubuta in ma kana da littafi ko karo littafi kana son zuwa gobe ko zuwa jibi ka mallake shi sai ka kawo mai kace nawa za ya rubuta sai ka bashi da tawada da alƙalami yake rubutawa da fatu ko da kyallaye yanzu wannan littafin a da sai ka iske shi ya kai haka ko ma ya fi haka saboda ba takardu ne da aka mace su haka aka game su ba takardu ne da abin nan da fatu da kyallaye da su ake rubutu aka iske amma bambanta abubuwan da aka yi rubutu ga sunan kala-kala littafi ga yaran wani iri kuma mutum na alfahari ya mallaka na jin daɗi sai ka iske mutane rar kasuwa kamar yau da sun shigo shagunan su ga sunan nan rubutu in kai almajiri ne ko malami ne ka shigo cefa ne ko ka shigo sayan wani abu ko ka zo sai da wani abu sai ka biya ta wurinsu ka ce littafi kaza kake so na za a rubuta mashi da su ake cewa annusakh marubutan littafi na hannu duk rubutun hannu ne ake yi wanda yake da kokari kuma yana ganin rubutu ba zai ci mai lokaci ba to in yaro littafi sai rubuce shi muna ganewa in karo littafi makin ka kai ba ka da kudi to sai ka zanna ka rubuce abinka ka samu takardu ka samu tsumma da kyallaye masu kyawu duka ya rubutu ka ashi gobe sai ka maida ba mai shi abin shi ko mu harkon zuwa mu sudan kasa babu ci gaba littattafai babu su da yawa kuma ga ba kudi duk wanda yaro littafi zaga ya zanna ya rubuce shi ya samu kayi ka samu abin nan littafin da babu na takardu kawai kawai sai ka kofa littafin gaba daya saboda babu shi na saidawa ka ga mutum ɗaya da shi shi ma daga saudiya ya zo da shi babu inda ake saidawa ko ba ka da hali in ka ce ka kai a buga ma shi zai ci kuɗi da yawa ka sai ka zanna ka yi ta rubutu daidai inda ka tsaya in ya bukata sai ka maida mai wata rana kuma ka aro haka ida haka kai inda muna iya biya muna iya biya a buga mu sai ka je ka kai a buga mu sai dai sai ka sha kuɗi da yawa ba haka kai littattafan suka yi yawa ga sunan wata rana ma muna cikin makaranta kwantina guda aka kawo mun ta littafi aka sibi aka ce ga yanan sadaka ce kowa ya kwashe irin yadda yake so ya kwasa kwantina guda ba komi cikin da sai littafi da manya da ƙanana da wanda ka sani da wanda baka sani ba kawai aka zo aka sibi ku kaga rayuwa haka take sannu sannu ba ta hana zuwa والحديث بهذا السند حديثي ده wannan isnadin والسياق لكم ونن تفيا مغنم في مسند الإمام أحمد قاينا أتكم مسند الإمام أحمد ونحن يوم القيامة مولانا القيامة على كوم منا أبسا ودتدو نيش شيني كوم أو تلين كوكما منا سمن تدل ليلي دم ما نسدها alkumu tudu na rairai kamar irin rairan sahara autal ko dai ka ce kum ko ka ce tal duk manansu daya faukan nasi saman mutane to kenan ala kumin autallin faukan nasi shine nan can sama din nan wana mi yawmal qiyama fauka kaza unzur haka yake can rubuce kaga ba ma'ana gurana alqiyama saman kaza ka diba ka gani kaga ba ma'ana amma nan mu a ranar alkiyama muna saman tudu saman mutane muna ganewa ma'ana musuwa mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun tabbata ranar alkiyama muna sama ga mutane ma'ana mutane da nan kasa mu ko muna saman yashi da al'umma annabi sallallahu ma'ana mu ne mafi ɗaukakan al'ummomin da Allah subhanahu wataala ya aiko mu annaba da manzanni mun bi su daraja shi yasa muke sama su suna ƙasa da mu bashtaba ala nasikhi sai ya rikice ma mai rubutu da hannu attallu awil kumu tudu ko kuma tudu dai sai ya rikice mai wane ne ciki walam yafham mal muradu kuma bai fahimci me ake nufi ba fa kataba ala hamishi sai ya rubuta akan hamishi unzur kadiba ka gani me al hamishi kasa ko kasa ne hamish ko hashiya hashiya shine kote hamish kuma shine kasa mana irin wannan rubutu shi yake ce hamish wannan ga yana wannan na ƙasa ɗan kaɗan ɗin shi ne hamish ƙasar rubutu za ka ga wasu littattafai suna da ƙasar rubutu kamar yanzu nan haka wani bayani sai a yi shi ƙasa ko idan kuma ba a so sai a yi nan gefe wani bayani in kana so kai sai ka yi nan gefe kamar yadda za ka ga littafin ishmawi yana da sharhi matinul ishmawi na larabci rubutun bugun misra ko in ka jiwa za ka ga cikin wani ɗan zagaye rubutu yake gefen shi kuma dumi ne dosu ƙananan rubutu ne wanda shi ake ce mahashiya haka ma ahadari yana da wannan izziya ma tana da wannan risala ma tana da wannan da can bugu irin na da sharhin risala na samaruddani da haka ake yin shi ita risala tana tsakiya rubutun na tsakiya nan kuma da an gewaye rubutun da tsakiya da rubutu shi ake ce ma hashiya wannan na ƙasa kuma don ƙarin bayani sai a ce mai hamishi tumalan ya ce abinda yake nufi kenan undur wa kataba huwa aw ghayruhu kuma shi ko kuma wani shi suka rubuta kaza suka rubuta kaza waja akharu sai wani yazo kuma wajama baina zalika kulli sai ya hada wannan gaba ɗayan shi wa adkhalahu ya shigar da shi fi matnil hadisi a cikin matanin hadisi samaituhu min shaykhina abi al-abbas ahmad ibn taymiyyah rahimahullah yace naji wannan magana daga malamin mu abi al-abbas ahmad dan taymiyyah rahimahullah Allah ya mashi rahama ana da wannan maganan wurin shi najita wal maqsudu abinda yake nubi annal muttaqina hum awliya'u rasulillah lalle masu tsoron Allah su ne masoyan manzan Allah wa auliya'uhu masoyan shi kuma kum su ne ahabbu ilayhi min alihi su ne mafi soyuwa zuwa gare shi daga iyalai shi qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa in tadhara alaihi idan kuka hada akan shi kuka hade mashi kai ku matan shi guda biyu da ke Aisha da da Hafsa fa inna Allaha huwa maulahu wallahi Allah subhanahu wataala shine masoyin shi wa Jibrilu wa salihul mu'minina da malaika Jibril da kuma mu'mine na kwarai wal malaikatu ba'da zalika zahir mala'iku ma bayan wannan su ma masu goyon bayan shi wasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilaika cikin mutane wane ne ka hiso waye fi soyuwa zuwa gare ka cikin mutane kala yace Aisha manzo Allah yace Aisha radiyallahu anha qila min ar-rijali aka ce to daga cikin maza wane ne ka fi so kala yace Abuha radiyallahu anha yace babanta Allah shi kara masa yarda muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wadhalika annal muttaqina hum awliya'uhum saboda masu tsoron Allah su ne masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne masoyan Allah amma qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce ku saurara lalle waliyan Allah ba tsoro akan su kuma ba su yin bakin ciki su wane ne waliyai alladina amanu wa kanu yattaquna su ne waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah kuma suka zamanto suna jin tsoron Allah wa awliyaullah subhanahu wataala awliyaul lirasuli sallallahu alaihi wasallam masoyan Allah to kuma su ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke son Allah yana son manzon Allah duk wanda ke son manzon Allah yana son Allah wa amma man za'ama amma wanda yayi tunanin annal ala lalle ali iyali kenan umul atba'u sune mabiya fa yuqalu to ana iya ce mashi la raiba annal atba'a ba shakka cewa lalle mabiya yutlaqu alaihim lafdul ali ana fada musu lafazin iyali fi ba'd al mawadi' a cikin waɗansu wurare bi qarinatin da alamar da take nuna haka wala yalzamu min dalika ba zai lazumta daga cikin wannan ba annahu haythu waqa'a lafdul ali cewa duk inda kaga lafazin al'ali yuradu bihi al'atba'u ana nufin mabiya da shi ba lima zakarna min an-nusus saboda abinda muka faɗa na nasoshi wallahu a'lam muna ganewa ko ma'ana kalman al'atba ana ya fadanta akan me al amma kuma ba yadda inda kaga wato lafazin al'atba za ka cewa iyali ba ne ko da inda kaga lafazin al'ali ka ce ana nufin mabiya ba suna ya zama mabiya idan sun zamanto iyalin annabi ne kuma sun ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallama muna ganewa ko sun haɗa biyu kenan ga su dangin shi sa'annan kuma ga su masu imani wallahu ta'ala alaka faslun malam yace ga wani fasli wa amala azwaju fa jam'u zawj amma al azwaj jam'u zawjin jam'i ne na mata wa qad yuqalu zawja kuma ana iya cewa zawjatun maimakin zawjun wal awwalu afsah na farko dan a ce zaujun ya fi fasaha muna ganewa da larabci ka ce matarka zauji ya yi fasaha da ka ce zaujati amma da wanda ka faɗa daidai ne amma wanda ya zama larabci gangariya shi ne zauji ita ma mata ta ce mamijinta zauji kai ma miji ka ce mata zauji ba tare da ka bambanta ka ce zaujati ba shi ya zama gangariyar larabci wa biya da ita ne ja alqur'ani alqur'ani mai girma yazo qala ta'ala Allah mai girma yace ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya kai annabi adam ka zanna aljanna da kai da matarka ita dai waccan aljanna din wadda in muka mutu da imani Allah ya kashe mu da imanin mu Allah zai ba mu ita to ita wannan aljanna ne ita annabi adam ya zama cikin ta jannatul khuld aljanna dawama cikin ta ya zauna shekara da shekaru yana jin dadi gabanin shedan ya zo ya dare shi ba domin Allah ya kaddaro haka ba da a ciki za a haihuwan mu da ba mu san zahir rana ba da ba mu san yunwa ba da ba mu san talauci ba da ba mu san rishi ba da ba mu san duk wata wahala ba kuma Allah ta'ala ce ma annabi inna laka alla tajua fiya wala ta'ra lalle a cikin ta ba za ka yunwa ba ko ba za ka yi tarinci ba wa annaka la tazma'u fiya wala tadha ba za ka yi kishirwa cikin ta ba ko ba za ka ji zafin rana ba mana duk wata wahala ba za ka ji ta ba tun da ka kasa zama ciki ka bi ma shaidan ka saba ma Allah subhanahu wataala to shi kaga sakamakon wannan rayuwar da kuka muna yi ta damuwa yau galibin mu cikin mutum goma mutum tara duk cikin damuwa ake wahala ce ta kawo sama Allah ne dai kawo mu irin wannan rayuwa Allah ya ce to ka hita daga ciki ka je duniya ku sauka can cikin duniya akwai zahir rana akwai akwai sahara akwai daji sai an shekara ko sai an yi wata shidda sa'annan a yi noma sa'annan a samu ruwan sama ana samu hatsi a samu dawa a samu kama a samu wannan sai kowa dan da ku da shi dai da aka yi noma aka yi wata biyu sai a canya abin da aka noma kowa shiga rani kuma ga manomi ya koma yana awo kuma shi za ya noma ya sai da abin kuma ya dawo yana sayi duk sabon Allah ke kawo wannan kaga abin da kafi karfi yanzu ya fi karfinka sabon Allah ya kawo wannan Allah sai ta mana lamuranmu wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce fi haqqi zakariya alayhi salam a cikin haƙƙin annabi zakariya amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi wa aslahna lahu zawja muka gyara mashi matar shi a ganin ma sai Allah ya ce mi zawja wa aslahna lahu ba ce zawjatahu ba zawja muka gyara mashi matar shi wa min athani daga nabi kuma wanda ake iya ce ma mata zawjatu qaul ibn abbas magana abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda fi aisha radiyallahu anha a cikin nana aisha Allah ya kara mata yarda innaha zawjatu nabiyyikum fi dunya wal akhirah lalle ita aisha matar annabin ku ce a duniya matar annabin ku ce ranar lahira kaga sai ce mi zawjatu nabiyyikum bai ce zawju nabiyyikum ba abinda yake nuna halacci ya halitta ayi kaga dan wani ya ji ka ce zawjatu bai kamata ya ma dariya ba inda laraba suna faɗi kuma galibi da ma kalman abinda ya shayi mace tawon ake mashi ko ba haka ba to shi kenan in ka ji wanda yana yi ko da kakwari cikin larabci kakka mai dariya ana faɗi wa ƙalar firas daku mawaƙi firas daku ya ce wa innan ladhi ya bugi liyufsi da zaujati kasa'in ila usdi shara يست... يستبيل هكو وإن الذي يبغي للي wanda yake nema liyufsi da zaujati domin ya bata matata ka sa'in kaman mutunan da yake ta sauri ne ila usdi shara ya zuwa wato zakokin daji ya stabiluha yana neman ya tado su ko yana neman mi kamar mutumin da yake wato tafiya kamar mutumin da yake tafiya ne zuwa ga zakokin daji istabilwa yana neman fitsarinsu da ɗauko fitsarinsu da hannun shi mana wanda ke so ya ɓata matata to misalin shi kamar misalin da yake neman hitsarin zakuna ne kuma zakunan da ransu ya shiga garkensu za ki ce kai mu ya kawo ka ce a yi tsari na zodi ba zai yi a kasan ko ya tashi daga wurin sun tafi nema ko wurin ka zo sai ka yi shakku sai ka ji tsoro sosai saboda ba mamaki ku yi artaba da su yayin komawa ka su kuma sun dawo yace to duk mutumin da yake kokarin ya kai ga iyali na to tamkar mutumin da yake neman daukar hitsarin zakoki ne to kaga sai yace mi li yufsida zawjati domin ya bata matata sai ya faɗi zaujati kina na ya faɗi wa qad yujma'u ala zawjatin kuma ana jam'in shi akan zaujat bayan ana cewa azwaj kuma ana yi cewa zaujat wa hadha inma huwa jam'u zawja shi zaujatu wato jam'in zauja ne saboda yazo da ta'u lokacin da kaga zaujatu to jam'i ne na zaujatu wa illa in ba haka ba fa jam'u zaujin azwaj jam'in zauji shine azwaj qala ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un su da matansu suna cikin inuwoyi suna kishin gida a bisa gadashi wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wataala ya ce antum wa azwajukum tuhbarun ku da matanku kaga ce wa azwajukum ku maza da ku da matanku tuhbaruna ana ni'imtar da ku ma'ana ana shakatar da ku ana sanya ku cikin yanayi mai daɗi cikin aljanna yuqafu alaihim bikasin ana ta zagayawa akan su bi sihafin min dahabin ana ta zagayawa kansu da kwanonin zinariya a cikin mi antum wa azwajukum tuhbarun kamar yadda Allah ya faɗa fi rawbatin yuhbaruna wa qad waqa fil qur'an kuma lalle ya fara cikin alqur'ani mai girma al ikhbaru ba da labari an ali imani dangane da ma'abuta imani bi lafzi zawji da lafazin zawji mufradan wa jam'an kwala ɗaya da kuma jam'i gaba ta kaddama kamar yadda ya gabata wa ƙala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce annabiyyu auya bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi sallallahu alaihi wasallam aula shine mafi cancanta bil mu'minina da mu'mina min anfusihim sama ga kawunansu wa azwajuhu ummahatuhum kuma matan shi uwayensu ne وقال تعالى كما الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك يا كي النبي ميجرما كتيم ما تنكا والإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة amma ka tashi bani labari dangane da mushrikai su ba a ce mamatansu azwaji sai dai a ce imra'a ko a ce almar'a qala ta'ala Allah subhanahu wataala yace tabbat yada abi labin wa tabb ila qawlihi wa imra'atuhu hammalatal hatab haka ba ce wa zawjuhu ba ko wa zawjatu sai aka ce wa imra'atuhu matashi hammalatul hatab ita ce wadda take dauko itace domin ta cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi jiriya hablun min masad a cikin wuyanta akwai wata igiya ta ainihi kaba kaba kuma ta wutar jahannama kaga sai aka ce wa muratu abu lahab ba ce wa zaujuhu ba ko kuma ba ce wa zaujatuhu ba saboda haka abin ya shahi mushrikai su matan su a ce masu imra'a wa qala ta'ala mallan subhanahu wa ta'ala yace ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط muna ganewa Allah ya buga misalin waɗanda suka furta misalin mata annabi da kuma misalin mata annabi Lut ka gani annabi Lut shugaban musulmi ne annabi ma shugaban musulmi ne ko ba haka ba kowa cikin cikin sa a zamanin ya shine shugaba shine jagora shine abin biya domin annaban Allah ne amma saboda matan su ba su da imani sai aka ce wa imra'a sai aka ce imra'ata nuhin saboda mata annabi nuhu kafira ce wa imra'ata lut mata annabi lut kafira ce ba ce zauja ba mana ba a cewa zauja sai idan su bin duka masu imani ne falamma kana ta mushrikatai ne yayin da suka zamanto mushrikai guda biyu auqa alaihima ismal mar'a sai Allah ya gaya masa sunan mar'a wa qala fi fir'auna Allah ya faɗa cikin fir'auna wa daraba Allahu matalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna Allah ya buga misalin waɗanda suka yi imani misalin matar fir'auna ita ma kaga saboda fir'auna ba mai imani bane ita mai imani ce aka ce imra'a mata saboda tsakanin ya da ita nan duniya ne ranar lahira ba za su haɗu ba lamma kana huwal mushriku wa hiya mu'mina yayin da shi fir'auna shine mushriki ita kuma mai imani ce lam yusammiha zawjan Allah bai kira ta da sunan zauja ba wa qala fi haqqi adam Allah ya faɗi a cikin haƙƙin annabi Adam uskun anta wa zawjuka aljanna da kai da matarka ku zanna aljanna domin dukkan su mu'mine ne wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahlalna laka azwajaka lalle mu mun halatta maka matanka kaga shi ma sai aka ce mi azwajaka ba ce imra'ataka ba وقال في حق المؤمنين وما الله يبدا cikin hakkin masu imani walahum fiha azwajun mutahhara a cikin aljanna suna da mata tsarkaka mata masu tsarkin baki ba su zagi ba su wulakanci ba su watsuwa mata masu tsarkin halaye mata masu tsarkin jikinsu matan da ba su jinin al'ada ba su jinin haihuwa ba su jinin istihaba duk wani jini na kazamta da yake sa miji ya guji matar shi to matan aljanna ba su yin wannan jinin kuma ba kazamai bane ba kucakai bane mata ne masu tsafta kullun cikin tsuduma aljanna ba kazamta azwajun mutahhar mata ne masu tsarki lam yatmithunna insun qablahum wala jaa عنه وقالت طائفة منهم sai wasu jama'a suka fada daga cikinsu a suhailiyu akwai malar suhaili wa gairu da wani shi ya ce inna malam ya kulfi haƙƙi ha'ula ila azwaci abinda ya sa Allah ta'ala bai fada ba a cikin haƙƙin waɗancan matan ba li'annahunna lasna bi azwajin lirijalihim fil akhirah saboda su waɗannan matan ba matan waɗannan mazajen bane ranar lahira su masu imani ne su kuma su mazan masu imani ne su kuma matan kafirai ne kaga ba za a haɗu ba shi yasa Allah ta'ala bai ce musu matan su ba wali anna tazwija saboda aurarwa ba da aure hiliyatun shar'iyya ado ne kwalliya ce ta shari'a wa huwa min amri dini kuma shi yana daga cikin mi lamarin addini wa jarrada al-kafirata min sai Allah ya tsalatar da kafira daga gare shi kama jarrada min imra'ata nuhim wa imra'ata lutin kamar yadda Allah ya tsalatar da mata annabi da mata annabi daga ainihi auren saboda mi su dukkan su auren su ba na shari'a bane muna ganewa ko to shi yasa sun ma'aurar da suhailiyu ta annan malam suhaili ya kawo ala nafsi a kan kanshi ƙaula zakariya alaihissalam magana annabi zakariya wa kana timra'ati akira matata ta zamanto akira ba ta haihuwa وقوله تعالى عن إبراهيم فأقبلت امرأته في صرة ما تشدته أتكم مي أتكم مرنا دفرن جكي وأجابكم سيباد أمسا بأن ذكر المرأة da cewa an mace a nan wurin aliyaku fi hadhihi almawadhi ya fi dacewa da waɗannan wuraren me yasa li annahu fi siyaqi dhikri alhamli wal wilada saboda ana cikin bayanin ɗaukar ciki ne da haihuwa fa zikrul mar'ati aulabihi kenan ambatan kalmar mace ta imra'a a nan wurin yafi dacewa me yasa li'anna sifatan allati hiya al-unutha saboda siffar da take ita ce siffa ta mace hiya al-muqtadiyatu lil hamli wal wad'i ita ce wadda ta dace da haihuwa da kuma mi da ɗaukar ciki la min haitu kanat zawjan ba wai ta inda ta kasance mace ba nan ba mace ce ake magana ba abinda ake magana haihuwar da ɗauka ciki sai sa sai ba da zauja ba sai aka faɗi mi yawwa su bin duka qultu mala yace sai nace walau qila da dai an ce inna sirra fi dhikri almu'minina wa nisa'ihim bi lafdh alazwaj lalle sirri a cikin ambatan muminai maza da matansu bilabdil azwaji da lafazin azwaj anna hadha al-lafdha mush'irun bil mushakalati wal mujanasati wal mujanasati wal iqtiran ya fi dacewa ko yana sanar da wato kamanceceniya da juna shine mushakala kama da juna wal mujanasa da kuma hadewa da juna jinsi والاقتران da kuma gwamuwa da juna kama huwa al-mafhum min lafzihi kamar yanda ake fahimta daga lafazin az-zawj din fa inna az-zawjaini domin zawjaini kuma ash-shay'an al-mutashabihan al-mutashakilan domin su ne abubuwa guda biyu masu kama da juna masu shakli da juna awil mutasawiyani ko kuma waɗanda suka yi daidai da juna wa minhu qawluhu ta'ala magana Allah ta'ala yana daga cikin shi Allah ya ce ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum ku tattara waɗanda suka yi zalunci da kuma azwajuhum azwaju anan wurin me yake nufi yawwa ire-iren su makamanta da su qala umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala na azwajuhum ashbahuhum wa nudara'uhum abinda ake nufi da zuwa juma'a nan wurin wato su ne ashbahu makamantansu wa nuzara'uhum da kuma irinsu wa qalahu al-imam ahmad aidan kuma haka ma imam ahmad ya faɗa wa min qawlihi ta'ala kuma faɗa Allah ta'ala ma yana daga cikin shi da Allah yace wa idan nufusu zuwijat ay qurina bayna kulli shaklin wa shaklihi fi an-na'imi wal adab idan aka haɗe rayuka ai ƙurina baina kulli shaklin aka haɗa tsakanin kowane kamanni wa shaklihi da kamannin shi din na'ima cikin nema wal azabi da azaba kuna ganewa ko shine ma'anar zawwijat aka haɗa idan kalmar zauji tana nufin haɗawa قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الصالح مع الصالح في الجنة متنا كيركي أنا تعالى متنا كيركي أين الجنة والفاجر مع الفاجر في النار فاجر ما أنا تعالى فاجر إنه وإنشاء أين أتجن متجهنم الله كيي وقاله الحسن وقتاد والأكثرون حسن دقتاد da kuma masu yawa cikin malamai duk sun faɗi wannan wakila aka ce zuwujat anfusul mu'minina bil huril ini an hada rayukan masu imani an hada su aure da matan aljanna da ake ce mahurul ain wa anfusul kafirin bi shayatin rayukan kafirai kuma an hada auren su da mata ire-iren su shedanu wa huwa rajiun ila alqawl alawwal shi ma dai yana koma zuwa ga magana ta farko qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace tamaniyata azwaj thumma fassaraha من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين تاغني Allah ta'ala ya ce dangogi guda takwas sai Allah ya fassara su da min abbani daga cikin tinkiya ithlaini guda biyu ne rago kenan shine dan uwan tinkiya ko wa min al ma'zi daga cikin akuya nan ma akwai dan uwan da shine dan akuya bunsuru karo shi ma ne guda biyu kenan ko saboda haka rago da tunkiya miji da mata ne akuya da dan bunsuru shi ma miji da mata ne wa min al ibili daga cikin rakun mama haka nan da rakumi da wa da taguwa su ma miji da mata ne wa min al-baqar ithnaini daga cikin shanu ma haka nan sa da saniya a su ma miji da mata ne sai Allah ya kira su da azwaj wa min qawlu kuma yana daga cikin shi zauja khuffin zauja khuffin ma'auratan khuffi mai khuffi zauja mazaje ko ma'auratan khuffi guda biyu wa zauja hamamin da kuma ma'aurata tantabara guda biyu ko tantabaru a haka ne ko? tantabara da tantabari ko ba haka ake cewa musunan mijin tantabara ha? baya da suna tantabara shi sa ce mai mi wani awi da makamancin shi wala rai ba annan Allah subhanahu wa ta'ala mala yace babu shakka lalle Allah subhanahu wa ta'ala qata al mushabata wal mushakala ya yanke kamanceceniya da juna da kama da juna bainar kafir wal mu'min tsakanin kafiri da mai imani qala ta'ala Allah subhanahu wataala yace la yastawi ashabun nari wa ashabul janna dan wuta da yan aljanna ba su zama daya da mai shan dadi da mai shan wahala sun taba zama daya da mai shan sanyi da mai shan zahin wuta jahannama Allah za su zama daya ashabul jannati hum faizuna Allah yace mabuta aljanna su ne waɗanda suka tsira suka rabota da gidan aljanna ana su ne suka samu rayuwa mai daɗi mai ida ko matsa a bar shi haka ranta a bar shi haka lokaci ya ce ba tambaya addu'a to abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan kuskure Allah ka yahi mana Allah ka samu gyara Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka kawo ruwa mu koma gona Allah ka kawo ruwa mu koma gona Allah ka kawo mana ruwa mu koma gona ya Allah Allah kuma ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka samu fara da kafar dama ya Allah wannan damuna da za ta fara Allah ka samu shige ta da kafar dama ya Allah Allah ka samu shige ta da sa'a ya Allah Allah ka samu ya abincin da ba taban irin shi ba duk tarihin rayuwar mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka samu bari hitan mu daga yunwa kenan ya Allah Allah ka samu samu isasshen hatsi da masara da dawa da shinkafa da komai ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ko ba Allah yana baran addu'a kan wata rashin lafiya Allah ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya sa ka fara ne Allah ya tashi kafaɗin shi Allah ya sa ya rabu da wannan cuta Allah ne ya jarrabe shi kuma Allah mai iko ɗauke mashi ita ne Allah ka ɗauke mashi ya Allah ya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta shi Allah Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba da ya Allah Allah ka kawo mana aiki mai albarka kawo mu kasuwanci mai albarka Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah duk gurin da ke gare mu na alkhairi Allah ka samu cin mushi ya Allah duk bukatun mu gaba da na alkhairi Allah ka biya mana su ya Allah Allah duk kukan da muke Allah ka shayi mana hawayen mu ya Allah Allah ka cika mana aljuhun mu da kudi masu albarka Allah ka kawo mana kasuwanci mai albarka ya Allah matsalolin da muke tunkara su a cikin kasuwancin mu Allah ka jaye mana su ya Allah Allah Allah duk wani tarnaki da muke gamawa da shi a cikin hanyar kasuwar mu Allah ka jaye mana shi ya Allah Allah ka kwance mana shi ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala ka bada ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna giya Allah ka ba su lafiya ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama ya Allah Allah ka sa sun huta ya Allah Allah abinda muke karantawa Allah ka sa mu samu gina aljanna da shi ya Allah Allah ka sa ya amfani mu duniya da lahira ya Allah Allah ka yabe mana zunuban mu ya Allah Allah ka ba kasashen mu haɗin kai ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba ɗaya ya Allah Allah mutane da yawa sun bar shagunan su ya Allah saboda ba abin ya Allah ka mero su ya Allah mutane da yawa sun bar garin su ya Allah ka mero su garuruwan su ya Allah da yawa sun bar kasashen su Allah ka mero su ya Allah da yawa suna nan zanne cikin gari babu abin ya Allah ka ba su abin ya Allah Allah kai ne mai bada wa Allah ka ba mu ka ba su gaba ɗaya ya Allah Allah ka ba mu da su gaba ɗaya ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka ba mana karshen wahala Allah ka dauka musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka kawo karshen zaluncin yahudawa ya Allah da zaluncin dukkan ɗan ta'adda ya Allah da zaluncin dukkan wani kafiri ya Allah Allah ka kawo karshen shi ya Allah Allah ka daga musulunci a kansu ya Allah Allah ka kawo karshen yahudawa a zalimai ya Allah wannan wuta da ta kama kasar su Allah ka sa ta kone su ya Allah Allah ka sa ta toye su ya Allah kamar yadda suka ɗanɗana ma yan uwan musulmi wahala Allah ka ɗanɗana musu waladu masu yawa ya Allah Allah ka nuna mana bakala na a cikin su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka sa tashin su ya zo daga wannan wuri da suke cutar da yan uwan musulmi ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين Thank you.